Demokradiyya a yau. Cikin shirin taron dangi janar Obasanjo da Babangida suka yi wa gwamnatin Buhari ko dai shawara ce mai ma'ana suka bada. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shirya yau shi ne mu yi magana kan dokokin hana kiwo da wasu jihohin arewacin Najeriya biyu Benue da Taraba da kuma Ekiti a kudu maso yammacin ƙasar suka kafa. Amma wasiƙa ta baba nan daga Janar Ibrahim Badamasi gida ita za mu duba a shirin na yau, ko da shike tsohon shugaban ƙasar ya ce wasiƙar da hadiminsa Yarima Kasim Afekbuwa ya rubuta ba da izininsa ya yi ta ba. To amma mun yanke shawarar duba wasiƙar saboda ko a cikin wannan shiri a bara mun saka wani ɓangare na magaggaru da suka fito a cikin wasikar da janar Babangida ya furta da bakinsa kan batun sauƙaƙawa gwamnatin tarayya wasu ayyuka. Sai ta yi hadimin nasa ya san wasu tunanin shugaban ƙasar. Alayi halin mun tuntuɓi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon sabuwar wasikar da kuma ta Obasanjo. Idan aka kalli wasiƙun da kyau eh, da ta tsohon shugaba obasanjo da wasiƙa farko da aka ce daga gurin tsohon shugaba ibrahim da masu abin gida take da ta uku da aka ce ya ce baban gida ya ce waccan ba ta ba ce duka suna kekeniya da juna kowace tana nuna cewar um, wato wanda yi wallafa ta bai gamsu da tafiyar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba kuma kowace tana magana akan matsalar tsaro da ta ɗauki sabon salo kowace tana magana akan wato buƙatar sake tafiya to shin wannan harkoki na matsalar tsaro mun san cewa ba su faro kan gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari ba, wasiƙun nan sun masa adalci game da yadda gwamnatinsa ta riƙe harkokin tsaro? Wato, idan ka kalle su da baban gida da Obasanjo, za ka iya musu yabon da shata ya yi wa kansa da wani abokinsa, yake ina aljani abokin shaidan. shata da shi da mamuda wato su biyun duka waɗanda suka taɓa samun dama ne a lokacin duniya tana kwance yadda za su iya yin wato da abin da suke so ta zama amma ba su yi ba kuma duk abin da za su soci gwamnatin shugaba muhammadu buhari da shi wato makamancin haka ko kuma abin da ita haka muni ya auku a lokacin shugabancinsu don haka fitowar maganar daga gare su su babu adalci a ciki. Dr. Dukawa akwai wani abu guda a wasiƙar da tsohon shugaba Ibrahim da masu babangida ce ba tasa ba ce. Mai da ƙarfi ko dogaro da shekaru da zama ɗan zamani wani mizani ne na auna irin nasarar da gwamnati da za a samu daga ƙarƙashin shugaba na ma wannan tambaya saboda ganin mutanen nan guda biyu da suka rubuta wasiƙun nan tsohon shugaba Olusegun Obasanjo tsohon shugaba Ibrahim baban gida dukkansu sun jagoranci Najeriya a lokacin da duk ba wadda ya kai shekara hamsin. A daman um, shekaru ba su daga cikin abin da za a ce wato eh, za a dogara da su a kan cewa sai wato matashi shine zai iya yin eh, abin ku zai ku gani a shugabanci. wannan baya cikin lissafi kuma tarihi bai nuna haka ba kuma su kansu da suka rike shugabanci ba su nuna haka ba kai da kawai yana so ya amfani da damar saboda a yanzu matasan suna cikin wani rudu da ake ta yawan ambaton cewar a bai matasa a bai matasa saboda haka yana so ya amfani da wannan eh, guguwar tasu ya hau kan dokin su amma kuma isaka matasan da ba matasan da su suke son kan kuma za su biya wa matasa yan uwansu bukata ba. A baya bayan nan inda aka eh. samu rikici wadda aka sani a gwamnatin shugaba Buhari babu mai tsanani kamar wadda aka yi a Mambila. a cikin jihar Taraba. Mm. Amma zuwa yanzu ba haka jin akwai mutum guda da aka gurfa. Hasali ma an ce akwai takardar da jami'an gwamnatin jihar suka rubuta a 'yan sanda cewa waɗanda ma aka kama a rikicin a sake su. duk inda aka ji tashi tashi hankula ha yanzu sai dai a kafa kwamiti baka jin an hukunta mutane sabanin abin da jama'a suke zato da zuwa wannan gwamnatin. To da mun gaskiya Bahaushe ya ce idan dawa tana idan bera yana da taka da dawa ma tana da wari. Eh, wato duk inda mutum zai kai da jin takaicin me yasa mutane irin su Obasanjo su abin gida. za su koma mutane baki yanzu a harkar shugabanci har su ce an yi wani abu ba daidai ba to kuma sai kuma ya yi takaicin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi sakacin da ta ba su damar har suka magana saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙarara waɗanda an kasa ɗaukar mahaifin kuma kuma ko da wanda i faɗa bai cancanci ya faɗa ba kuma abin haka yake ba a ɗauki mataki ba don haka abubuwa sai sake faruwa eh, a wasu wurare yanzu a kamar a duniya tsiri-tsiri aka kama ɗansu suka yi bayanin gwamnati ce ta ɗauke su ta hore su ta ba su makami fashi aka kama su da shi suna yi da makami gwamnati ce ta ɗauke ta ɗauki yanzu amma an yi shiru gwamnatin tarayya ba ta ɗauki mataki ba saboda haka wannan wani rauni ne wanda komai inda mutum ya kai da tausaya wa gwamnatin buhari kuma inda duk ya kai da kanta to dole ya yarda cewar akwai gyara a wannan bangaren kuma suna za su yi kansa adalci idan za su tsaya su kalli su saurari abin da ake faɗa su ɗauki matakan gyara. Akwai wani abin da ka ɗauka abin da ke ƙarƙashin ƙasa game da wannan wasiƙa ta shugaba Ibrahim da masu babagi duk da cewa ya ce ba da yawunsa aka rubuta ta ba? Ƙwarai kuwa idan mutum ya kalli jawabin nan da kyau kuma ya haɗa shi da yadda aka bayyana cewar ya ce ba shi ne ya rubuta ba zai ga cewar duk dai abu sai ake faɗa saboda haka na farko zai wahala a ce an zauna an rubuta wannan takardar ta farko da sunan wani mahalicci ba tare da ya sani ba domin takardar nan ta yi kama da jawabin da sojoji suke yi in sun juyin mulki saboda haka abin karatun da mutum zai shi ne eh, har yanzu dai in soshin kasar akwai wata rigima a su waɗansu suna ganin ba su sami yadda suke so a wannan gwamnati saboda haka suna ganin suna buƙatar canji waɗansu kuma suna ganin sun sami yadda suke so don haka suna son shugaba muhammadu buhari ya ci gaba wannan yaƙi ne a tsakanin su eh, Dr. Duka a ce akwai wadda ya samu yadda ke so a wannan gwamnatin ganin a wasikar Obasanjo ya ce ko ina ya zaga a Najeriya babu rukunin al'umma da bata kuka na hali da Najeriya take ciki? A ayyuka bai shiga rukunin waɗanda suke kira ga shugaban Muhammadu Buhari ya sake ai waɗansu kuma suna ta cewa suna gani suna kiransa da isake tsayawa. Ba ta yiwuwa cewa suna ganin alƙiblar da wannan gwamnati ta dosa alƙibla ce da za ta kai ƙasar ga gaci ka wahala da ake cikin nan watakila na ƙaramin lokaci ne in aka haƙura waraka ce za ta zo nan gaba. Eh akwai waɗanda suke ganin haka akwai waɗanda suke ganin yin wato wahala sun yadda ana wahala sun yadda abubuwa ba ta tafiya daidai. amma sai an sha wannan wahalar za a fita amma waɗanda na suke ganin kawai babu wata matsala domin da ba don sun zo ba da wata da tsohon shugaba jonathan zai jefa mutane a ciki ta ninninka wannan aka suna ganin nasara su kai. political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu can be maintained in our continent masu aro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri Kamin na madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.